This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama gwamman masu zanga-zanga a jiya Asabar tare da harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar da suka yi yunkurin zuwa ofisoshin gwamnati da ke Abuja babban birnin tarayyar ƙasar, a rana ta uku ta zanga-zangar tsadar rayuwa da ake yi a kusan faɗin ƙasar. A jihar Kano da ke arewacin Najeriya an harba akalla mutum ɗaya a wuya kuma an garzaya da shi asibiti a cewar wani da ya shaida lamarin. mutane sha uku ne dai aka kashe a ranar alhamis a lokacin da zanga-zangar ta rikide ta koma tashin hankali a cewar kungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta amnesty international wacce ta zargi 'yan sanda da yin amfani da harsasai akan masu zanga-zangar a jiya asabar 'yan sandan kasar sun faɗi cewa mutane bakwai ne suka mutu a zanga-zangar a cikin kwanaki uku amma ba su ɗauki alhakin kisan ba an kama kusan mutane 700 a yayin zanga-zangar bayan haka jami'an tsaro ta sun jakata a cewar sanarwar 'yan sandan a asabar masu zanga-zangar sun tattara a wani babban filin wasa da ke abuja amma 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa wajen wargaza su a lokacin da suka yi yunkurin yin tattaki akan wata babbar hanya zuwa tsakiyar birnin. Sojojin Isra'ila sun ce wasu hare-hare biyu da aka kai ta sama a yankin yamma da kogin Jordan sun yi sanadin kisan mayakan Falasɗina tara yayin da rikici ya sake barkewa a yankin da Isra'ila ta mamaye. Wani jami'in ƙasar Masar ya faɗa a jiya Asabar cewa wata tawagar Isra'ila a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila Thomas Saad, ta kai ziyara birnin Alƙahira don tattaunawa akan batun tsagaita wuta a yakin Gaza. Amurka ta buƙaci Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya yi amfani da wannan damar ya nemi a tsagaita wuta bayan kisan jagoran siyasar Hamas a Tehran babban birnin Iran. A cikin Gaza, adadin waɗanda suka mutu a yakin da aka kwashe watanni goma ana yi tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusan kaiwa dubu arba'in. A jiya Asabar sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun nutsar da wani jirgin ruwa na ƙarƙashin teku a yankin Sevastopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha. Sun kuma kai hari a wani filin jirgin sama da ke kudancin Rasha da kuma wasu cibiyoyin ajiyar mai a yankunan Belgorod, Kursk da Rostov. Babban hafsan sojan ƙasar ya ce harin da aka kai a tashar jiragen ruwa ta Sevastopol ya kuma lalata na'urorin kariyar makamai masu linzami guda hudu. nan take ya rasha bata ce komi ba a game da harin na sevastopol to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sabbin tashe-tashen hankula a kan titunan biranen Birtaniya a jiya Asabar sun yi sanadin jakkata 'yan sanda da yawa yayin da suka fuskanci tarzoma a rana ta hudu ta zanga-zanga biyu bayan kisan wasu yara mata uku a arewa maso yammacin Ingila a farkon wannan makon. tarzoma da ta kunshi ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna kyamar baki ta barke a garuruwa da birane da yawa a cikin 'yan kwanakin nan bayan da wasu bayanan karya suka kara karaɗa shafukan sada zumunta da ke cewa wanda ake zargi da kai harin da wuka a ranar litinin ɗin da ta gabata a wani ajin koya wa yara rawa a birnin southport baƙo ne mai tsatsauran ra'ayin addinin islama 'Yan sanda sun ce matashin da ake zargi da aikata harin mai suna Axel da Kubana dan shekaru 17 a birnin Cardiff na kasar Wales aka haife shi. Amma duk da haka ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna kyamar baki da musulmai. Lamarin da ya rikide ya koma tashin hankali da tarzoma. Na baya-bayan nan shine na birnin Sunderland da yammacin shekaran jiya Juma'a. 'yan sanda a Liverpool sun faɗa a jiya Asabar cewa an jikkata wasu jami'ai yayin da suka yi ƙoƙarin kwantar da tarzoma a tsakiyar birnin. An kashe akalla farar hula 37 yayin da wasu 212 suka jakata a wata fashewa da ta auku a wani shahararren gidan cin abinci da kusa da gabar teku a babban birnin Somaliya da yammacin shekaran jiya Juma'a a cewar ministan lafiya na kasar. Harin da gwamnatin kasar ta dora alhakinsa akan kungiyar mayakan Al-Shabaab. ministan lafiya alhaji ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sha ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata a harin na mogadishu suna cikin mawuyacin hali wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a ƙasar da ke nahiyar afirka tun bayan wasu tagwayen hare-haren bama-bamai da aka tada a kusa da wata kasuwa a cikin watan oktoban shekarar 2022 inda mutane akalla 100 suka mutu wasu 300 kuma suka jikkata. Bayan farar hular da aka kashe a gidan cin abincin, kakakin rundunar 'yan sandan kasar Abdi fata Aden ya ce an kashe soja ɗaya a yayin harin. Ɗaya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa yayin da jami'an tsaro suka kashe wasu uku. Aden ɗaya ya ce an kama ɗaya daga cikin maharan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Thank you. A cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan tasirin dandalin sada zumunta wajen haɗa kan al'umma ganin yadda matasa a Najeriya suka yi amfani da kafofin sada zumunta a cikin watannin baya-bayan nan wajen yin kira ga 'yan uwansu a kusan dukkan sassan kasar su fito zanga-zangar lumana na nuna adawa da yanayin tsadar rayuwa da aka shiga. Lamarin da ya jefa miliyoyin mutane cikin tsananin talauci inda wasu ba sa ma iya cin abinci ko sau ɗaya a rana tun sama da watanni uku ne dabban matasan Najeriya a dandalin dandalin sada zumunta suka fara nuna aniyar gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana bacin ransu ga tsadar rayuwa a kasar wanda suke alakantawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi inda suke neman a dawo da tallafin don kawo sauki ga al'umma yanzu lokaci ya yi da zamu ji yadda matasan Najeriya ke kallon tasirin kafofin sada zumunta ga zanga-zangar adawa da yanayin tsadar rayuwar da ake ciki sunana Usman Abubakar Ibrahim wa'annan dandalin sada zumunta da aka yi amfani da su wajen kiraye-kiraye tsaye saboda mutane su fito wannan zanga-zanga ya nuna cewa wannan kafafen sada zumuntan ya yi matukar ba da gudunmawa wurin tattaro kan al'umma saboda a fito a yi zanga-zanga wayannan dandalin sada zumuntan kuma wayanda suke kiraye-kirayen da wayanda ake kira mafi yawancin su matasa ne saboda haka wannan abin yana nuna cewa wayannan dandalin za a iya amfani da su saboda kiraye-kiraye ba don zanga-zanga kadai ba kiraye-kiraye saboda abubuwan da zai amfani wayannan matasan su karan kansu kamar samun aiki aikin yi ƙara karatu da sana'u da damansu saboda haka wannan kira nake ga matasa ya kamata mu fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta wato sun zo kuma ba tafiya za su yanzu ba kuma suna da matukar karfi suna da matukar mahimmanci wajen kira zuwa daga komai ma amma ya kamata matasa su fahimci cewa wannan dandalin sada zumunta idan aka yi amfani da shi wurin kira zuwa ga abubuwan da zai amfani rayuwar matasan tunda su suka fi amfani da shi gaskiya zai matukar ciyar da da rayuwar mu matasa gaba. To bari mu ji daga bakin kwararriya akan bambanci tsakanin yin zanga-zanga a kasashen da suka ci gaba da waɗanda ke tasowa kamar Najeriya. Sunana Dr. Hauwa Babura. To rahoto dai a game da wannan abu da ke faruwa a Najeriya wato zanga-zanga da ta fito kamata a ce zanga-zanga ce ta lumana wanda zanga-zanga a zamanin nan da ake yi a kasashen da aka ci gaba tana tasiri wajen kawo canji wajen kawo kulawar shugaba shugabanni kan matsalolin da 'yan ƙasa suke ciki shine ma'anan zanga-zanga ta lumana to kamar da yadda muka sani su ma ƙasashen waje da suka fi mu a komai a yanzu a da can su ma in an tashi zanga-zanga ana samun mutane ɓata gari da suke zuwa suna yin abubuwa marasa kyau fasa kantuna sace-sacen kayan gwamnati da kayan jama'a to yanzu dai wannan zanga-zanga da aka yi a najeriya mun samu matsaloli da yawa especially a jihohinmu na arewa mun ga da aka rika farfasa kantinan mutane masu ƙananan kasuwanci da manyan kasuwanci hatta abubuwan gwamnati abin ya bakanta min rai. Na'am, malama ya wuce wayar da kan matasa akan irin wannan yanayin da aka shiga a bisa kiran a yi zanga-zanga a social media. Har abada muna ta yaƙi a kafofin sada zumunta na zamani don mu canja wa mutane tunaninsu da ra'ayinsu akan mu tashi tsaye ba ma Najeriya ba gaba ɗaya 'yan Afirka. A yanzu haka wannan rahoton da nake yi ina yin sa ne daga Rwanda na taho Rwanda ni ce mai Teach Africa Today duk abin da muke yi muna nuna wa 'yan Afirka mu tashi tsaye mu haɗa kai mu yada ɗabi'un mu na baya waɗanda ba sa tasiri mu ɗauki waɗanda za su taimake mu mu koya daga ƙasashen da aka ci gaba abin da ya musu da wanda bai musu ba kar mu ɗauka mu zuba to yau mu ma gashi nan mun tsinci kanmu a cikin duhun jahilci zanga-zanga da ya kamata ta kama mana ci gaba amma tana kama mana ci baya daman yaya muke gina mu da abubuwanmu na tasirin rayuwa ba su gama ginuwa ba yanzu ake abin bakin ciki akwai wani guri a kano da aka gina shi gashi nan na kawo wato ingancin rayuwar yara an zuba millions a ciki an yi ginin nan lokaci ɗaya yanzu ɓata gari sun je sun ragar ragargaza suka kona suka cinna wuta to yanzu wannan wa suka yi wa asara ni a ra'ayina ba gwamnati ba ma suka yi wa asara mu kanmu jama'a suka yi wa asara wani mataki ke ganin ya kamata a ɗauka a daidai wannan lokaci lokaci ina so mu san yadda za mu mu kawo hanyoyin ci gaba da jajircewa canja wato tunanin dan adam wallahi wallahi in ba mun zo mun tashi tsaye da canja tunanin dan adam ba ko me aka kawo mana ba zai tasiri ba akwai bata gari suna nan tun daman kafin a fara zanga-zangan nan ni kai na sai da na fito ina ta jan hankali cewa duk wanda ya ga bata gari bai tsai da su ba ba su haɗa kai sun yi wani abu a ka ba to da su da bata garin da ɗaya suke sai mun haɗa kai sosai sai sai mun koyi kishin kasa da kishin junanmu wannan abu ya mugun bata min rai ganin yadda suka janyo mana ci baya to muna roƙon Allah ya kawo mana fahimta da ilimi ya haskaka mana gabanmu saboda mu san me ya dace da mu lokaci ya zo da ko ina abin ci gaba ake a duniya amma abin bakin ciki mu muke janyo wa kanmu ci baya ba a mugun sarki sai da mugun bafada amma dai definitely in shugabanninmu suna da matsala to mu mabiya baya 'yan kasa mu ma muna da ita kamar yadda wannan zanga-zanga ta nuna to Allah ubangiji ya kawo mana ɗauki. To masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wani jagoran matasa mai fafutukar ganin an kawo sauyi cikin al'umma tare da sauya tunanin shugabanni akan yadda suke kallon tasirin kafofin sada zumunta wanda zai fara da bayani akan tsare-tsaren da shafukan yanar gizo suka kawo a yanzu. Sunana Ibrahim Hussein Abdulkarim. Lallai a zamani ya canza lokaci ya juya kuma rayuwa dole za ta sauya allah ne ya albarkaci wannan zamani da irin wannan tsari na ita social media wanda zai taimaka ma al'umma su yi amfani da duk wani abu da suke da shi yanzu bugu da ƙari kuma ga shi na abin da ake kira ai wannan ya taimaka sosai da kuma irin algorithm inda ake sami shi a lokacin da suke sakin wayannan shafuffuka na yanar gizo kamar da tiktok da ita facebook wanda mu arewa muka fi yawa a kai alhamdulillah tun lokacin lokacin da na ga sharhin malamai da kuma sharhin wa'anda suke ganin su ne shugabanni na matasa sai na ga sun samu abin da ake cewa disconnect babu wani jijituwa tsakanin su da kuma abin da ke faruwa a social media sai kamar duniya ce guda biyu sai in ka je ka duba irin skits da suke yi da irin wayar da kai da suke yi da irin yadda suke da kansu kan fitowa wannan zanga-zanga din sai na ga malamai ba su fahimta ba su gani nisan abun ba. To ko za ka ba da misali. Idan ka je comment section nasu ka karanta akan duka shafukan sada zumunta da muke da su za a ga speed inda ake raba wa'annan abubuwan yana da yawa amma dai sai naga kamar akwai abin da ake cewa social experiment na abubuwa wanda turawa sukan yi kafin su sake shi na gandun ba mu samu damar yin wa'annan abubuwan ba su gaskiya eh, na kirawo hankalin wasu da na sani a suke kusa da gwamnati da kuma mu da na sani na gaya musu na ce musu kuna magana abin da ake cewa elastic thinking ba kwa lura da abin da yake kasa na ce ni fa ina shiga shafukan nan ina duba comment din yara ina duba skits kan yara eh, yanzu idan ka bude shafi daya ka kalli maganan malami daya ta zanga-zanga to duk sauran shafukan da za su kawo maka da algorithm ɗinsu za su zo maka ne da irin wannan abin da ka kalla kai sakan biyar ko kai sakan goma kana kallo har kuma za su bi ka da wannan abun har akan facebook ɗinka da sauransu kuma koda wayanka tana kashe in dai kana da smartphone koda a kashe yake kake discussion ka kira kalmar zanga-zanga ko ka kira kalmar protest nan take duka sauran shafukan da za a kawo maka na sponsor da suke yi za a ga suna ma'amalanta irin wannan abin da kai conversation ka shi. Shin tsarin algorithm da ke kawo ababen da mutum ke kallo a social media ya yi tasiri a irin fitowar zanga-zanga da aka gani kuma wani shawara za ka bayar? To sai ya zama da yaron da ya saba buɗewa kullum ya zo tun da ya riga ya koma yana kallon wa'annan shafukan sai ya zama shafukan ne kawai suke zuwa mishi kuma suna share suna liking kuma suna yin abin da ake cewa live kan wa'annan program ɗin da kuma irin ganin cewa malamai da wa'anda bai kamata su sa baki ba sun dame su kan abin da suke ganin lokacin su ne akwai wani abin da ake cewa ya tsare suna da bijirewa to shine wannan suka yi kokari su bijire kan abubuwan da ake gaya musu samar da kansu abin da za a to ya kamata ne nan gaba mu yi amfani da wannan dama akwai shagunan gwamnati wanda kama ake kiran shi national orientation agency wanda shine kamata yi mutane bayanannuka na abubuwan da gwamnati take ciki da abin take son ta yi na samar da rayuwa ta yi kyau wanda muna ganin akwai babban gibi tsakanin abin da gwamnati take son ta yi da kuma abin da ake gaya mutane da kuma abin da mutane suke ji a jikinsu ke kawo mutane suka harzuka suka taso kan wannan to yana ba gwamnati shawara nan gaba ta yi amfani da cewa lallai akwai wayannan social media din tana da impact sosai kai kuma yadda za ta yi ta taimaka makanta wurin siyar da abubuwan da take son ta yi da inda ake son a samu ci gaba da kuma tsari da kuma samar da kasa mai zaman lafiya da lumana. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa inda ya ce babbar alamarsa shine ciwon kai. Amma a wasu lokutan ko kuma mafi yawancin lokuta baya nuna alama wanda dalilin haka ne ake kiran irin wannan hawan jini da mai kisan farar ɗaya ga mata masu juna biyu sai lokacin da aka ɗibar wa shirin kuma ya halinsa to a wannan makon likita zai ci gaba da yi mana bayani ne kan mata da suka fi hatsarin kamuwa da wannan matsala ta hawan jini a lokacin da mace ke dauke da juna biyu likita gare ka da wanda take da shi yana da kyau Da kasance ta guje wa'annan abun da na lissafo na su gishiri magi onga da ajino wayansu ma aka ce su barci ci gaba ki da wasu akan ce su rage sosai sai kuma ga wanda ba ta samun hutu shi ma wannan is one of the most important risk factor wanda kullum tana cikin aiki ko wanda ba ta samun isasshen bacci wanda ko kuma tana da ciki ne amma kuma zuwa office bai hana ta zuwa uh, gurin aikin ta ba tana nan zuwa office tana nan zuwa koyarwa tana nan zuwa wato ainihin uh, su biki tana nan zuwa uh, wato ainihin fita da take ko kuma kasuwancin mutuncinta kuma tana ci gaba da kulawa da gida kamar da take yi da dole ya kasance mace tana da ciki musamman ma a zuwa a ce gashi tana da aya guda hudu a kasa yana da kyau a sama mata abokin aikin da za ta rage mata aikin da za ta na samun bacin akalla awa takwas a rana zuwa awa goma sai kuma na gaba wanda suke da sedentary lifestyle aka ce sedentary lifestyle suna wanda kwatkwata suna da ciki amma kuma kwatkwata ba sa samun dama suna yin exercise in ka ce exercise ba ana tunanin cewa mace mai ciki a ganta tana gudu ba a'a but rather ya kasance tana dan samun tafiya daga daga zuwa dan guri na akalla kama a ce ko da 500 meters wato a ce tafiyan kamar minti goma zuwa sha biyar ko da ma a so biyu a rana ya wadatar amma a zo a zauna a cikin AC kasance mace ta ci nama ga coca cola ga wannan fanta ga wancan so ba a son ga mace mai ciki ta yi wa'innan sama in ba ta motsa jiki shan coca cola da fanta ba matsala ba ne ta sha abinta in tana so sai dai yana da kyau ana dan motsa jiki yayin da aka sha wa'innan kayan kwalban ko kuma yayin da aka ci kayan daɗi ko irin su shawarma irin su pizza irin su buga duk ba ne laifi amma ana motsa jiki dan wannan maikon da kuma abun da aka cinye yana fita ta hanyoyi daban-daban. To likita shin menene ma illa ko kuma illolin irin wannan hawan jini ga mata masu juna biyu? Daga cikin manya-manyan illolin shi shine pre-eclampsia da kuma eclampsia. Zan yi bayani a gurguje akan wa'annan guda biyun. Wa'annan guda biyun suna cikin manya-manyan abubuwan da yake causing maternal death wato mutuwa ga mahaifiya kenan da kuma abin da yake cikinta don yawanci akan same su ne yayin da injini ya hau yayi yawa yayi yawa yayi yawa sosai haka sai zo ya fara causing girgiza wani abu ya jijjigawa shi convulsion kenan sai ga mace an kawo ta fata cikin hayacinta tana ta zubar da yawu ta bakinta tana ta faduwa ita kanta bata san halin da take ciki ba har ta zo ya kasance wani sun ma sun ji ciwo a kafar su ne a kan su ne a cikin su ne a kirjin su ne kuma kuma abin da yake cikin nasu zai iya samun irin wannan matsalar to in ka ga mace a irin wannan situation din nan ba karami abin tausayi bane kuma ba ko bane yake jawa illa jini ne in ya hau to a wannan lokaci ne mu kuma muka yi allurori masu zafi irin su magnesium sulfate dan ya taimaka gurin saukar da wannan hawan jinin wasu za su gwammaci ga wanda an bar su da hawan jinin nasu a madadin da musu wannan allura amma kuma wannan alluran shine zalla mafita da zai taimaka ya rage irin wannan girgiza da ake samu sai kuma ka samu proteinuria wato presence of protein a cikin fitsari kenan wannan kuma ba a taba ganewa dole sai an dan dauki fitsari sai an yi gwaji a lokacin zai nuna 2 plus 3 tare da sauransu haka na biyu daga cikin illoli na wannan gestational hypertension din in ba shawon kan shi ba aka samu preterm delivery preterm delivery shine yayin da aka haifi jariri ko kuma jaririya ba lokacin da ya kamata ba so zai kasance cewa kenan a haife su bayan kwana 28 amma kafin bayan sati 28 afwan amma kafin sati 37 wato kenan za ta yi wa haife su a sati 29 30 31 32 dukkan su ana consider din su a matsayin preterm ne ko da ma a zo a ce sa ya kai 2.5 kg na gaba aka samu stillbirth stillbirth shine kasance a haifi jariri ko jaririya wanda ga sunan full amma kuma ba su da rai to wannan yana cikin manya-manyan illoli na gestational hypertension haka ma kuma akan samu mutuwa na ita kanta mahaifiyan ko kuma jaririn ko kuma da mahaifiyan da jaririn duka zo a rasa su wato ana so a ce mika ana so a ce miki gestational hypertension ba abun wasa bane idan aka yi wasa da shi to yawanci akan samu consequences na mutuwa to likita shin idan jinin mace mai ciki ya hau wani irin taimakon gaggawa ake bata domin ceto rayuwarta da na jaririn. Daga cikin abubuwan da ake yi na cikin hanzari don a shawo kan wannan matsala shine early cesarean section ko kuma immediate uh, emergency cesarean section wato a ji a mawa mace fiɗa kenan irin wannan siyas din nan a cire wannan bebin ko kuma wannan uh, jaririn nan immediately in aka zo a zo a ce za a bata lokaci to za a iya rasa su ke daya it's one of the best and the uh, fastest option da ake da shi a kowane asibiti a duniya dan a tabbatar da cewa an ceci ranta an ceci ran abin da yake cikin ta to likita kamar wasu irin hanyoyi ake bi don hana aukuwa ko kuma shawo kan irin wannan matsala ta hawan jini ga mace mai juna biyu. Daga cikin manyan manyan hanyoyin da ake bi don a shawo kan wannan matsala na farko dai shine yawan zuwa awo. Ga matan da suka kasance sun ɗauka ciki suna ganin burgewa ne ba sa son zuwa asibiti ba a ba su folic acid ba a ba su fasalid ko kuma ba sa shan magunguna ko kuma ba a gwada su nauyin su ne blood pressure din su ne sugar su ne tare da kuma lafiyan jaririn su suna zaune a gida suna nan suna ta wato ainihin na gargajiya to su sani cewa fa wannan ba wannan kuskure ne dan yana iya causing irin wannan gestation hypertension din so yawan zuwa awo yana taimaka taimaka mana mu likitoci tare da midwives don mu san menene matsalar ki da mu san kuma hanyoyin da zamu bi don a shawo kan wannan matsalan tun ma kafin ya auku na biyu kuma ga wanda suke da family history wanda ya kasance mahaifiyanta ne ko kuma sistanta to ya kamata ya kasance cewa sun fara kiyaye abubuwan da na lissafo a baya su gishiri ne magi ne kayan zaki ne kayan maiko ne su guje shi su ja baya da shi musamman in suka ɗauka ciki haka mako yana da kyau suna buɗe idanunsu da kyau gurin tabbatar da zuwa ko da a so ne a sati biyu ana gwada blood pressure su ga wanda wanda suke da wayo makan sukan sayi shi wannan abun gwada blood pressure din wato sphygmomanometer sai suna gwada jiki a cikin gidansu ko da ma bayan kwana hudu ne zuwa sati sati a akalla dan su san menene lafiyar su da kuma abun da ya kamata su kiyaye cin goro yana da shin abun da ya kamata a ce an guje masa tare da coffee tare da kuma lipton musamman lipton din da ya jin nan sosai haka ba a so ga mace mai ciki haka ma kuma samun hutu abu ne wanda yake da matukar amfani yawan shan ruwa mai tsafta motsa jiki na dan kankanin lokaci ko da minti sha biyar zuwa ashirin a rana musamman ko da safe ko irin da yamma kuma haka can a ɗayan tafiya ne 500 meters zuwa 1 km amma kar ya wuce haka kar a yi da sauri kuma balle a ce za ya gudu haka ma kuma a guje wa dukkan abubuwa masu nauyi tare da kuma shan magani na methaldopa ko kuma ultimate ga wanda suka samu hawan jinin amma in ya kasance cewa despite an yi haka still mace tana samun wannan hawan jinin bayan aihuwa da wata ɗaya wata biyu wata uku to fa tabbas final complications din shine za ta iya samun high blood pressure wato hypertension kenan wato sai kasance jinin ta ya ci gaba da hawa wanda it will not be considered wato ba za a ɗauke shi a matsayin gestational hypertension ba but rather za a ɗauke shi a matsayin normal high blood pressure ne kamar yadda na sauran mutane ke kenan za ta na zuwa wata-wata ko kuma bayan wata biyu ana bata wannan magunan da aka saba bayarwa na su antihypertensives wato kenan tana da ciki da bata da ciki da tana sharwa da bata sharwa haka za ta na zuwa ana bata wa'annan magunguna kun kenan daga ciki ne ya sa ya ja mata hawan jinin kuma despite ta ego jinin still ya ci gaba da hawa to irin wannan dole ana zuwa asibiti Allah ubangi ya samu dace masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu domin an ce rigakafi ya fi magani a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance wanye lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.